بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <laughs> رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرا يمتشن الهميس الشرين دبير قوة رجب جرر النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan yi daidai da goma sha biyar ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na littafin yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam darasin da ya gabata mun cike shafi na takwas inda muka ji matakin gaggawa da shaidan ya ɗauka bayan Allah ya umarce shi da ya sujjada ga annabi Adam ya ƙi aka fitar da shi daga cikin sahun mala'iku masu daraja ya ɗauki matakin gaggawa na cewa lallai ya yi alkawarin su ya yaƙe mu kuma ya roƙi Allah ya jinkirta masa rayuwa har zuwa ranar tashin alƙiyama kuma mun ji cewa Allah ɗin ya jinkirta masa rayuwa shi kuma ya ɗauki mataki ne ya faɗa da dukkan wani tsatso na ɗan adam to za mu tashi a farkon shafi na tara wanda za mu ji alhajamatul ula hari na farko da shaidan ya fara kaiwa bala ya ce da kad aka da shaidanu ala nafsihi ahadan liyu'a bina bani adam ajma'i shaidan ya ɗaukawa kansa alkawarin cewa sai ya yi gaba da dukkan wani ɗan adam wa min haza a sakamakon haka ne ya ƙumu bil ula alal adami yake yin harin farko akan dukkan wani ɗan adam wai yaushe yake wannan harin ya ce lahazata wiladatihi daga sanda aka haifi jariri ana haihuwar jariri ya fito duniya shi da yake fara kai mai hari liyanzirahu bil harbi dan ya tsoratar da shi da tsoron ya ba masa sauka shigo kai ma zaka zo ka same ni ina nan fala sulha wala hawadata babu sulhu babu wani batun fansa a ce ga wani abu na hudna ko wani ittifaki da za a bar wannan yaki innama hiya harbu dars wannan yaki ne tsaka fa an abi hurairah radiyallahu an hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace annabi alaihi salatu wa salam yace kullu bani adama yut'anu fi jabinihi bi isba'ihi hina yulad غير Maryama ابن مريم ذهب يطعن فطعن في annabi alaihi salatu wa salam cikin wannan hadisi dake cikin bukhari ya ce dukkan wani ɗan adam da ake haihuwarsa sai shaidan ya ciki goshinsa shaidan na cakarsa ya ce in banda annabi isa ɗan maryam ne lokacin da ya zai zai caki goshinsa shi kenan sai ya caki hijabi kawai ya ciki banza an fahimta shi ka sai ce wani zalika yastahillul mauludi farikan shi yasa kake ganin jariri yana kuka idan aka haife shi shaidan ne ke zungurin sa goshi a lokacin da aka haife shi min ta'anati shaytan saboda wannan suka na shaidan a an abi huraira radiyallahu an hadisi ya tabbata daga abi huraira kamar yadda ya cikin bukhari da muslim yake cewa Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma min mauludin yuladu babu wani jariri da ake haihuwarsa illa na kasahu shaitanu ba ce shaidan ya zungure shi da yasta hilla tarihan sai wannan jaririn ya kama kuka min na kasati shaitani saboda zungurin shaidan illa ibn maryama wa ummuhu in banda na maryam da mahaifi annabi isa dan maryam da kuma mahaifiyarsa na maryam ita ma kaga wannan hadisin ya ce har da ita Sun qala abu huraira daga nan sai abu hurairu yake cewa iqra'u in shaitum ku karanta fadin Allah an kun ga dama wanda zai tabbatar muku da wannan abu fadin Allah ta'ala da yake cewa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim addu'an nan da ainihin wato mahaifiyarta ta yi da ta ce inni u'izuka ya Allah ina neman tsari ga wannan jaririya da na haifa na na Maryamu mutum tana jaririya ko ba ma ita kadai ba sai ta ce wa zurriyata hada zuri'atta wanda kuma zuri'atta annabi isa ne min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefaffe wanda aka kore shi daga ainihin wato ni'imar Allah subhanahu ta'ala wannan dalili ne ya tabbatar da cewa waɗannan bayan Allah su biyu sun fice daga wannan zungura da shaytan ke yi wa dukkan wani adam kaga mugu jariri ma me ya sani daga zuwan jariri kawai sai ya zungure shi kenan asali a shar'arta za a ga saɓanin abin da yake a zahiri ne domin mu a zahiri za mu ɗauka kila ya buge ne kila an zo haihuwar shi kawai sai garin fito da shi ko sai ka dace ko ba ka ware <laughs> eh an bai kuma sai a ce dukkan shi a ce an ja lafiyar shi raguwa wallahi malam haka ne wannan kukan yana sa ya bude ya bushe yawa duk zai bude ya kamata ya duk ai yana taimaka masa duka a ciki kaga ai shi shi ɗan yanzu duk abin ba wai cin karo bane ba mu a shar'ance mu kalle shi mu ce to ga wannan karan yana nan wannan ai ana samun jaririn ka ga da ya kukan ba to shaidan yawo ya tafi lokacin bai san an haife shi ba ko ko ya aka yi ne ko ko dai akwai matsala zai iya zunguran nashi amma ba zai kukan ba dan kukan in yayi tabbas yaro zai samu lafiya wato akwai tashin hankali idan yaro bai kuka ba akwai dalilai da yawa domin hatta eh hatta bugu ake a daki kafin a yaro ina abdul su ne ko mun tsiri galibi ma mun tsirin za ka ga suna yi ne ba wanda zai ji zafi sosai ba amma dai za su sai da suke ko a jijjiga shaga eh yawanci yawanci kafin kafa da kuma jijjiga an fahimta kuma wato akwai wani abu da ya kamata mu ja hankalin musamman magidanta shine ƙoƙari mu hana iyalanmu kwanciyar ƙasa a lokacin da suke da ciki in na ce kwanciyar ƙasa ina nufin ƙasa ta tagaryen tiles babu shimfiɗa mana ko da kafin ne ya yi ko kan kujera duk ba amma san ta gari kasa mata na son su ce suna son su dan ji sanyi sanyi sai su kwanta to irin wannan kwanciyar kasan sanyin da ke shiga jikinsu da jaririn da ke jikinsu ya fi wanda suke shan ruwan sanyi wannan likita ya tabbata mun da wannan yana yi suna kuma shan ruwan sanyi za ga wata ita fitinar jaririn shi ruwan sanyi yake so wani kuma kaga yana son wani nau'in abinci ko kaga mace ta ce maka tana son goruba wacce ana son ba ko ana son kaza wannan marhala ne na ciki shi ba shi ke bin ciki ba an wani lokaci ne wata ɗaya biyu ko ya rufe amma a tsawon cikin kaza har haihuwa sai ga akwai wani nau'in abu da ita mai cikin ta fi sha'awar ta ci wannan abu ga ko wanda za ga su sun yi to amma duk da haka sai su kiyaye da gaskiya tsakani da Allah yana cutar da yara yana hana shi kuka ne abin da ka ji na kawo wannan magana eh ya <coughs> kuri dan har yanzu ragowar mura ce ta guduwa akwai yaro da aka haifa karamin yaro na an haife shi gaskiya dare ba wani yayi sosai ba an fahimta illa iyaka dai tunda wani abu ne da ba zan rike ba amma bai wuce ka ce irin karfe goma in ya yi wuce ka ce goma da rabi ba da dare amma ina tabbatar maka haihuwar da yadda ta zo ba mu da damar mu iya zuwa asibiti amma muna zuwa asibiti su muna da akwai nus a kusa da aka kira ta da ta zo da taimakon Allah da taimakon ta shi aka haife shi a gida to babban abin da ya tada hankali yaron ya yaƙi yin kuka ga shi yaro ga uwar shi cikin jini ana ƙoƙarin a ceto ta ita ma wannan mahaifar ita ma ta fito ga kuma yaro bai yi kuka ba kaga dole hankalin nos zai rabu abubuwa dole ni ma na zama nos. wanda ya fi min sauƙi ne na yaron na cafke shi na jijjigan na daddakan abin ina a takaicen takaitawa dole aka ga to mafi maslaha a cikin rayuwar yara ita na tafi fitan shi mai sauƙi ne ana ganin za a yi jinkirtawa wannan cikin daren haka na fitar da mota da ni da nasdar da jaririn kadai a wallahi muka tafi asibiti ita muka bar cikin jini muka zo nan asibiti to abin da suka faɗa mana dalilin da yasa nake maka wannan magana kenan ashe wannan kuma fi'ilan malam malam kankara ma take ci ta tauna a lokacin cikin yaro to wai wannan sanyin ne ashe ya toshe masa duk inda zai iya numfashin ma ai da mun biye ma ma yanayin awoyin da muka ɗauka bai yi kuka ba za mu ɗauka gawa ne kawai za mu je mu kai shi Allah haka za mu ɗauka amma muna zuwa kawai idan aka sa masa abin nan kawai suka zuke majinan kawai sai gashi na ina jin kukan shi shi kenan sannan muka dawo gida a lokacin kuma sai aka cire wannan ma'aifar ita ma muka samu so a takaice ka sa abin da suka faɗa suka ce abu biyu ne da washan ruwan sanyin da kwance ƙasa kuma sun ce kwanciyar ƙasan ya fi illa akan shan ruwan ma to amma tabbas ni na sani ba ma shan ruwan sanyi kawai malam kara tana ci tana sha kaga yana da kyau mu kiyaye to amma dai ala kulli halin mu yanzu a mahanga ta shari'a da abu na farko na wannan yaƙi tsakanin mu da shaida. yana zungurin jariri nuna masa to kai ma ka shigo filin daga an fahimta <coughs> malam yace alfarqu baina adawati shaytani wa adawati al-insi ga wata gaba mai mahimmanci, ya ce bambanci tsakanin gabar dan adam da gaban shaidan kai kana gaba da mutum dan adam dan uwanka yana da bambanci da ace da shi kake bara kake gaba alallahu ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa da afuwa wa murbil urfi wa a'rid 'anil jahil karbiki hanya ta yafiya in kana fada da dan uwanka dan adam karka ce komai aka maka shi karama. rama aka ce ai ya maka kai ma sai ka mai da martani ko shine ma'anar khudul afwa ai janibi na yafiya wa amur bil urfi kayi umarni da abin da yake mai kyau abin da aka sani shine ka hakura karka ce zaka mai da martani wa a'rid anil jahilin ka kauda kai gaba da jahilai yana nuna maka duk wanda zai maka hayaniya ya auko maka sai shi dole sai kaza sai kaza ai tafi fitina to wannan jahili ne sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaytanir nazghun idan ma shaidan ya maka wani zunguri ya zo ka ya ce si kaza ka kakka yadda kamar kai ai wallahi ka nuna mai shi bai isa ba an fahimta Allah ce fasta'id billah ka nemi tsarin Allah shaidan ne zai ka kai baro sai ya ka kashe shi ka koma kana nadama sai ya ka datse masa wuya ko ka datse masa hannu ko dan yatsa ka zo kana nadama ko ka naushe shi irin annabi Musa wa kazahu Musa ka ba da niyyar kisan kai bane ba kawai sai mutum ya mutu yau kuma kana da dama ya aka yi na san ka taba ganin kes irin wannan kaga an yi fada tufakin ba da niyan kisa aka yi ba amma dan turewa kaɗan kawai ko wani abu kawai sai ya zo zama dalilin tafiya kenan sai ga mutum ya tana dama iya tsawon rayuwar shi in ma ba kashe shi ba kenan ya koma yana rayuwa a cikin prison wanda gaggawa da kuma biyewa ruɗin shaidan ne ya janyo haka inna lillahi Eh, a kasa. a ya ce dama mala'ika ya zuga ya zo aina mutuwa ka san sanda wani lokaci ba wallahi gawa buga dama already mala'ikan yana nan wallahi sai ai daidai da kawai ka riga ka kenan ko ba ya da ka ba kyau ba a taɓa kan yaro sosai saboda kwakwalwa ne a shi yasa addini ya hana ma ya mara mata limamin eh

kaga wannan wannan ya shiga cikin damuwa domin kaga na farko banda kashe liman da ya yama mutanen anguwa ma asarar liman ta da jini Allah ya kyauta kaga yi gaggawa ce Gulala biyar to ajali ne yaron ya rasu ka ga me na duka wala shi yasa kullum ake cewa mutum ya rika danna zuciyar shi kar ya zama mai yawan fushi kar ka zama mai biye wa kanka sai sai ka dauki mu akwai abin da zai zai zo da ka dan yi hakuri annabi ya ce in kai fushi ka kana tsaye to ka zauna in ma kana zaune kaga bai ba maza ka tashi ko kai alwala in bai tabbata ka fita kawai ka bar gurin kar ka zauna ka gani shi yasa annabi ya hana wani ya dangi wani kwarai bai bar nasihar da annabi ya masa kenan Ya ce la tazbab ya ce kamun ni fa yi masa ya ce kamun wasiya annabi ya ce masa la ta ya ce ka ƙara mun wasiya ya ɗauka zai faɗa masa ya ce dai la ta ya ƙara ce masa la ta ba da shi sun aka yi fushi da fice, kallo ba abin da bai janyewa shi ko sakin aka yi cikin fushi ma ba a yarda da shi sai an san abin da fushi ke janyewa na rashin hankali ya gani to fi duba gani wallahi so da yawa wani abin gawa ce baka sani ba ina da aboki da ya yi hatsari ba hatsarin da ya yi shine ya bige wani ya ce wallahi da azumi ne yana aiki a abuja da mota ya gaji sai je na jin bacci da fakin din mota ya kunna ac a ƙarƙashin wata bishiya sai ce kai bai zai samu na bari ya je masallaci kaza ya fakin a can ya baccin a na tsayafi ba fitan nan da ya yi fa a ce ajalin da ya kira na wannan abin da zai faru ya ce baccin bai yi ƙarfi ba amma yana jin baccin da lafiyar kalau da hankalinsa yake tuki ya ce amma wallahi wannan mutumin da ya bi shi ya bige wancan nan ya ce yana kallonsa ya buɗe mota shi mota sun sassa matsala shi ya fito mai motar a gefen hanya da ni ya yi duba wallahi ya zo ya ciki da shi ya ce to ya an nuna masa shi cewa kamar wannan mutumin wallahi ba shi da rai a tsaye kawai da ma ya gashi amma dai motar ta kawai ta zo daga ya aka yi dai Allah ya kaddara kawai ya zo ya cika da haka dama irin wannan abin yake wai zuwa nan babu wani evidence kai ne ka kaje shi kawai kuma har yayi azumin ka fara shi ma ya gama to kaga irin wannan sojoya ya kan faru gaskiya kaga mutum kawai dama ya riga ya mutu wannan kuma ina ba ku labari a cikin Ka'aba a maka masallacin maka ya faru mutumin ya gama dawafinsa ya zauna kawai irin kasa za ka zama kana dan zauna kana kallon masu dawafi kawai shi ma yana zaune kawai sai wani mutum ya zo shi ma mai dawafi ne kawai sai falla mai mari ha shi na tsaye ba wani ne kai ma ka ce me yasa me yasa wallahi ko ba dalili kawai sai mari ha ya dan ya kalle shi kafin ya ce aka kamar sai kara mai ta wancan kusan shi ba a na biyu ya karo mai na uku ha kawai sai ya tashi irin zai kwaci kansa dai daga nan ba amma sai ya tashi ya tsaya na kallo ha mutum mun mari uku lafiya lau wannan kuma sai bai wai gobe kawai sai ci gaba da tafiyarsa malam har mara ta dauka mutane na kallo bai bi shi ba ma ya wuce bai wuce sau uku ba kawai sai fada ashe gawa ce wallahi mutuwa ne ai wannan din mai ran shi aka zo wanda aka mara ana mu murna da bai rama ba ai da ya kuskura ko wata bara ya kawai shi ke gani wallahi kawai sai aka zo ana masa murna ya mutu kawai ya fadi wanda ya mara kawai ya mutu kawai Allah ya sa zai cikin karshe ila wala Allah sai ya yi zalunci <laughs> ko da a ta'aba ne Allah kaɗai ya sani ba to a yi bari kashi uku a jere ya <laughs> eh, haka ne haka Allah ya rubuta kaza amma wallahi malam sai aka zo shi wanda aka mara ake wa murna wallahi ma'ana. da bai kashe shi ba kai kasa irin Saudiya kan kisan kai ba fa irin wasu kasa ne, ba sa wasa da wannan wallahi kawai sai aka zo ana masa murna ba su wasa ba malam suspect kawai in aka yi aka zarge ka akan kisan kai kuma ko a haka shi kansa wannan mutumin sai da ya amsa tambayoyi shi mana ka san shi ne ya aka yi aka duba kasar su ma ba ɗaya ce ba shi da wata alaƙa da shi inda kasar su ɗaya ma to da sai abin shan da ce ko dai sai a kasar ku akwai da ba da ba eh duk da haka dai ba za su ce to ai ya rama ba amma dai ne janyo haka kaza kaza suka yi wannan aboki na ya fakin din mota wallahi tallahi malam gawa ta fado kan motar shi kan bonnet din shi ba shi ya buge ta ba buge shi aka yi tun kuma kawai sai akan bonnet amma sai da aka kulle shi ke dalil wani da gaske har ni na je prison din na kai masa ziyara inda bai ma nan san abin ya faru to da shine zai sha amma ya shiga motar da niyan zai tafi bai kai da ko ci da motar ba amma yana ciki sai hatsarin ya faru akan share sai wallahi wallahi kawai sai gawan ta faɗo akan motsa shi an buge shi kuma wancan kawai tafiya sa asfat ne ai ga ai yanzu ba wanda ya taɓa gawan ai kuma anan aka zo su jami'an tsaro a kan motar shi aka gawa raka dole aka tafi da shi bincike dai da sauransu aka ajiye shi a matsayin an aka yashi ba wai laifi yayi ba dan mun kai masa ziyara a ƙarshe dai aka aka sake shi kuma wallahi kuma aka biya diyan wannan mutum gwamnati ta biya kuma ba kama wani abin ba amma dai ka gane irin yadda wai su suke kasa wasa da irin wannan harka to a takaice dai jama'a kar ai fushi Allah ta'ala ce duk wanda zai irin wannan abin jahilci ne ka nemi shay ka nemi tsarin Allah daga shari'a shine yake sawa wa qala subhanahu wa ta'ala idfa billati hi ahsan kajifa Allah ce ka mai da martani da abin da yake mafi kyau wani ya ce uwarka ubanka kakanka kai shege kai kaza ya faɗi wasu irin mugayen maganganu a kanka dan ka tashi wanne ne mafi kyau ai mafi karanci ke shiru kanka ba da wallahi kai shiru kawai da farko dai ba shege bane ko ba ka bane an ce bari ba ba bace da ta ko to balle kai da ba ma ba barin bane kai ka san kana da uwa da uba sai ka ka dauka ba da kai ta ba in yace maka shege kai kana da uba kana kuma da uwa ai shege kai ba ma shege fa su waɗanda suka yi zina su ne shegu eh kaida kenan wannan ta ce gaskiya da aka haifa shi shege ne mu ne kawai muke kiransa da wannan amma iyayensa ne shegu ai to haka ake cewa amma sai ka ji an zo an faɗa kawai shi ke da laifi shi Allah kawai ya rubuta zai zo duniya ne kawai ga hanya ta hanyar wani da wancan amma shi bai da laifin ko ce ka gani to zai zama kana da irin wannan halin ya ce babanka ya ce kazanka ka haƙura ka danne kar ka mai da martani a tana da hadisin da masalawa yake cewa idan mutum biyu suke zage-zage ɗaya zagi baban wani to nasa uban ya zaga san da ka mai da martani to kuma ka zagi naka uba haka annabi Salawa ya fara to me kamata kullu bakin ka kishi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ummu jamilin ta dauko dutse za ta buga masa da ta zo ta ga baya gurin har yana wurin azumi kuma Allah ya rufe idan ta ba ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an saukar da tabbaci ha abi hadin wa tabne ta zo tana cewa yana zagin mu yana cewa mu din wai mu gidan da mijina yan wuta ne ni har da cewa wani ina da wata wuya ma da ta faka a wuya ta na wuta fi ji da habulun bin masar yana waƙan nan da yake faɗa yana zagin mu to ai waƙan ni ma na iya addinin ko ba za mu yi ba ta ce mu zamma man asainahu wa dinuhu a baina ko wai annabi ne abin zalli abubakar yana zaune tana kallon shi da dutsen tana cewa ina abokin ka in na ganshi sai na buga mai akai abubakar bai ce kuma ba da ta gama hukuncin ta tafi sai bai ba ta ansa ba amma da annabi da ya tafi sai abubakar ya ce annabi ba ka zauna amma ba ta ganin ya baka ce mata ba tana kuma tambayar ka sai ce Allah ne ya rufe gannan ta ba ta ganin to ma ya baka ba ta ansa ba gashi kaga tana cewa kai abin zargi domin a ce mutum abin zargi zagi ne ba wallahi ba haka kai tsaye akan an zarge ka da wani abu sai annabi ya ce masa ba da ni take ba ni Muhammad sunana abin yabo ba abin zargi ba da ta ce abin zargi ai ba ni bane saboda ka ta ce ta nemi abin zarginta ni abin yabo suna shine Muhammad ai ko ba haka ba kaga sai aka zauna lafiya Umar bin Abdul Aziz ya bige wani a masallacin Madina yana gwamna da daddare bige kafar shi zai wuce da fadawa sun ko sarki wannan dukan can ya tashi ya ji an buge shi ce kai ma wani irin makwaci ne kai makwaci ne a ce a ba makwaci ba ne fadawa za su sarki wannan ya zagi sarki ko ya zagi gwamna za a ce ya ce aku kuɗi ai mutum ya tambaya ce ni mahaukaci da nace a ba mahaukaci amsa kawai na baki ai ba da shi za mu irin wannan halaye halaukata duka ba ta zagi sai ne ka tau da abin hawa ne zo jikin motarka wallahi idan abin nan ya tsaya kan abin hawa ka gode ma Allah tunda kai ka fito lafiya lau baka karye ba baka kunje ba to duk abin da zai biyo bayan sauki ne ko ba haka bane kana da dama ka nemi haƙƙinka in an zalunce ka an maka ganganci an yi kaza amma duka dai kuma meye ya zama mai sauki can da dai wani za ka wallahi ko tukin banza kai sai ya leko da wuyan shi ya ce kai dai za ka za ka za ka za ka ya yi zagi wani malami yana ba mu labari ba ma wani malami ba ne muna magana da dr gumi a wani aduwa ka sai kicci cewa wani ya matsa mai wai sai ya zo wai malam ya je ya shiga gaba ya neman mai aure a shi kuma bai san shi ba da ya kawai yana dan zuwa a shuwa'iyyar din nan ne jefi jefi a sharuwar tsuntsaye haka ko wanda shi so yake sai ya yana so da ya nuna ai wani ma shine ya mun kaza irin wannan akwai irin wannan Allah yi yayi dai matsa yana ta dai kauce amma dai ƙarshe ne malamin dole ya ce ya ce wallahi na saboda ban san shi ka san dole za ka je ka tsaya a bashi aure ya kamata a ce ka san shi saboda shaida ne shi ke faɗin wannan da ya ce a hanya muna tafiya ya zo ya ɗauke ni sanda na yadda za ni ce shi ke tuka mota wancan nan ya ce kawai sai wani direba ya masa wrong driving a hanya ya ce sai wannan ya ce kuma fi'ilan tabbas wancan mai motan shine yi ba daidai ba ka fahimta amma ai abu ne da tun da ya riga ya wuce kuma ba abin da ya faru ya ce wallahi wannan mutumin nawa sai ƙara mota giya kawai ya bi wancan sai da ɗuɗɗura masa zagi a gaba na kusa ce oke ashe wannan bai da haƙuri to mu je nan fasa ba zan je gaba da neman aure wallahi kuwa to kuma yana da gaskiya in dai har wani zai maka mummunan tuki a mota baka iya haƙuri ba to ba za ka yi haƙuri da matan ba kenan idan aka baka ita shine maganar na gani na kawai sai kukunta ba zagi eh to kaga haka nan sai ke wallahi ce abin da ya fasa ke da yace wallahi shi ba zan ki a fasa to kaga ga laifin shi in ba haka ba irin wannan in ya shiga gaban to kullum sai ya rika sulhu malam abin da yayi din nan ni ya faru da ni ka fahimta an tura ni gaba na nema auren wata ba wani suna gani na suka ce sun ban komai a hannuna iyayen yarinya saboda na shigo amma fa na nuna masa na ce ya haƙura yarinyar nan akwai abin da na hanga a zaman su tare da ita za a samu matsala wallahi duk ne ta masa hannun ta ne zanta sarahatan ba fito ne da na faɗa ba saboda idan sarif yana son ta amma duk na rika masa hannunka mai sanda na nuna masa illoli an fahimta bisa tajriba da sanin yadda ɗabi'an mata yake na hango akwai matsala wallahi abu ke zan fada muku kawai haka suke idan zai yi magana haka zai yana magana da ita in za ta yi magana ita kuma zama na ta fi shi tsawo sosai wannan tsawon kaɗai ma shi ma matsala ne a aure karka yadda ka aure mata da tafi ka tsawo kwarai za ka aure sai ka lura da wannan sosai ma sosai kuwa ina ai dogon takanta bai ta dogon takanta amma yake ai ba su suke da sauƙin kai ba mata masu jiki su suke da sauƙin kai ba wai masu masu tsawo ba mace dai kawai daga ciki akwai wato wannan in kan ku da sauƙi, amma ka ta tsawo to shi wannan wallahi ta fi shi tsawo mala banda wasu abubuwa da na lura da daga ciki na ɗan buga muku ɗaya ne wanda zan iya faɗa so ya shiga sai na ba shi shawara amma yin ta yi gani to kuma tun da akwai wannan wannan dalilin ma na halittar tsawo da gajar shine kusan abin da ya hana ni in fito direct in faɗa masa tun da kaga haka Allah ya halicce shi ita ma haka Allah ya yi to kaga bai kamata amma duka sai ya kasa gada amma wallahi malam na daga cikin sulhun da ya sani ciwon kai kenan kullum fatina a je a zauna a ƙarshe ta kaita muku sai da muka raba auren muka zo aka sai aka ƙara dawo da auren bayan an yi raba an maida kuma a ƙarshe aka sayar aka sake rabuwa a kotu kaga akwai irin wannan to dole sai an yi haƙuri malam da abin da zai sa kai faɗa ko kai wani abu kai haƙuri akan kai shi saki da kuke kallon sa jama'a wallahi shine matakin ƙarshe mukan fada wa mutane kamar musamman da majalisi ko mata ko maza ma ka ka ɗauka sahun ne na masallaci duk ka bi wannan sahun ka gama da shi bai yi ba ka koma wancan ka koma wannan dan kai ƙarshe sannan saki yake amma wani da ya tashi kawai matakin farko yake saki kuskure ake amma hanyoyi idan ko ina ta kulle to shikenan sai a koma zuwa shi Allah wadda sarki ya shirya da mu kwanan da na haɗu da wani yaro ya mun aiki duka duka bai fi shekara ɗaya da ya faru ba ya ce ai duk wanda ya shekara ɗaya da mace to wallahi tallahi ya suka mai haƙuri sai da dariya kawai na kallon shi shekara ɗaya ma kawai ya ce wallahi malam kuma sai Allah ya ƙaddara malam ba mu rabu da shi ba sai wani abu ya biyo da mutu ƙofar gidansa da matar gidan da yake da matar sai ce Allah malam ta shigo gida ku ɗan gaisa ta ce to shi kenan wallahi tallahi na shiga da na ga matar ma ina kallon da zai ce a ah, kai ki hakuri na ce wannan yarinya dole ki hakuri ne na ce wannan in na ganta a titi zan ɗauka ko aure ba ta yi ba ma yarinya ce ka ƙara ya hakuri ne insha Allah in ta fahimci ya ka komai zai yi na dai dan mai zai kawai kaza shi kenan wala abin da ya fara kenan to kaga dole sai an yi so akwai wanda shi irin wannan zai faru so kuma shi wannan mutumin da kake magana zaka ga tabbas da ya mare ta na san ba zai mare mace da niyyar wai ya kashe ta ba shi ke nan ajali Allah kyauta wani abu inna lillahi inna shi shi dama sosai ai ba karami bane irin wannan to shi yasa kun ga dai abinda zaka kalli wannan ayar abinda Allah ya ce ai shedan ne shi ke sai ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah to shi yasa to ayar bayan nan sai ce idfa billati hi ahsan kuma yi da abu mafi kyau wannan abin da muke ta bada misali ai shine mafi kyau ne kuma yadda annabi yayi mawa ne ammu jamil ko kuma yadda umar na abdul aziz yayi mawa ne yayi wa eh, wannan mutumin da ke bacci a cikin masallaci kaga zagi yi amma kuma shi sai mai da martani abdullahi dan mas'ud wata rana fa ya wuce aka dinga zagi shi da shi da sahabbai ko ya kira ma suna ta Allah tsire maka Allah maka za sai ce Allah ya muku albarka shi kuma kai ce Allah saka muku da alheri Allah shirya muku zira ku suka ce ah, ya kace haka sai ce ai kowa abin da yake da shi yake badawa su sharri gare su suka bani ni kuma alkhairin da ke tare da ni nake ba su kowane tsuntsu aka ce kukan gidansu yake shi kenan an zauna lafiya har sai ka mai da wani abu na kula ko hayaniya ba a gani aka ce wani mai hikima me yasa ba ka mai da martani ga masu zagin ka ce ba kowane kare bane in ya haushi ake mai da mai martani an ce mai kyau kuma imamu shafi yake cewa idza nataqa safihu la tujibu in wawa yayi magana kar ka bashi amsa fa khairun min ijabati sukut mafi alkhairi na amsa da zaka bashi shi kawai wannan shirin yana kunce sama zuciyar shi shi ta sai an san yadda za a zauna da mutane Allah ya ce nahnu a'lamu bima yusifun yace mu mun fi kowa sanin abin da suke sifantawa wanda wani ya zage ka kila yana da manufar so yake ka dan ka harzuka ka yi wani abu sai ga mummuna abu ya faru wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya Allah ina neman tsarin ka daga fusgar shaytan wala duk wannan fushin shaytan da shi wanda yake maka da kai da zaka bada martani duk shaytan ne yake tare da kowa yake so ya zubo shi wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ina neman tsari daga gare ka ya Allah akan kada shedanun nan su zo kusa da ni in suka halarto ka za su harbi rigiman ne za su ƙara wuta a cikin fitinan ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a anan kuma Allah ce ka sani wallahi mai kyau da mummuna ba za su taɓa zama ɗaya ba idfa billati hi ahsan ka mai da martani da abin da yake mafi kyau wani zagin ka yayi ka ce masa ya haƙuri na fata ana fahimta wani ya kaza duk abin da zaka maida a matsayin martani ya zama naka shine mafi kyau kar a ce kai ne kai mummuna ko a ce kai ne azzalimi kar ka da wannan idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun idan ka maida mafi kyau Allah da kansa ya ce wallahi za ta ga wanda tsakaninka da shi akwai gaba bi ƙarfi wallahi zai koma ka annahu waliyyun hamim kamar masoyin ka ne majibincin al'amarinka wanda aka zai koma saboda kyakkyawan mu'amala kuma aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabbai da suka ce ji suke duk duniya ba su da maki irin sa a Madina amma yanzu an koma ko ba su da masoyi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma za ka yi ganin wani a haka ba kuna gaba amma yanzu kuma ka koma kana ainihin wasan kyautatawa akwai waɗansu da na sani wallahi malam gaba suke sosai amma kyautatawa a tsakanin juna yanzu har sun yi aure mana na sanar namiji ne suna fi sun aure junansu amma da wata ma a cikin su ko shi sunan ɗaya ma aka kira ɗaya kowa sai ji kamar zai amai <laughs> saboda gaba to ka kyautatawa mutum sai ka ga wannan kyautatawar ta mai da abin makiyinka ya koma masoyinka Allah ya ce to irin wannan kyakkyawan martani wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda ake ba sai wanda ya haƙuri wanda sai mai haƙuri ka samu wannan matsayi wa ma yulqaha ba kuma wanda ake ba illa zu hazzin azim sai wanda yake da babbar rabo alahira mai girma shine za a baka dama ka zama mai hakuri wanda za a taka ka a zage ka amma kana kau da kai kana ta hakuri kana mai da abin ba komai bane har ma sai an zo ana ganin kai wawa ne har ma ana ganin kai lusuri ne har ma ana ganin kai baka da kaza don ku ba san matsayi ne mai girma Allah murakin sarki ya baka bai sa kake irin wannan kuma siffa ce ta manzon Allah ai ko Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik saboda ka jama'a dole mu zaman to mun sifanta da hakuri ba nan gurin sai malamin yake cewa qala al-hafiz ibn kathir ibn fida isma'il ibn amr ibn kathir ne yake cewa fa hadhihi thalasu ayatin kuna ji wayannan ayoyin guda uku ga sunan a gaban mu ta farko khudul afwa ko ta cikin arafi da kuma wannan idfa billati hi ahsan ta cikin suratul mu'minun har zuwa daga aya ta 96 zuwa 97 an gane ko da wannan ta cikin suratu fussilat wala tasbihu alhasanatu wala sayyi'atu nan yace to wa'annan ayoyin guda uku laysa lahunna rabi'atun fi ma'anaha a ma'ana irin nasu na batun janna zuciya da yin haƙuri ba su da aya ta hudu a ƙur'ani ga bayan su yace to wa huwa anna Allah ta'ala ya'mur bi ma'bi bi bisani'atil aduwi ko bisani'atil aduwi al-insi wa al-ihsan ilayhi Allah yana ba da umarni ne akan abokin gaba dan adam ka kyautata masa shi ne fa abokin gaban ka ya zo neman wani abu ga ka ne kawai ka masa ku je ku hada a restaurant zo zai biya kuɗi a ce an biya maka kuɗin waye sai ga kawai a nuno ka kai ne ka biya masa kuɗi kuma shi ya tsakanin ka da shi ba shiri ya kake tsammanin zai faru don Allah gaba za ta ci gaba tambaya ce ai kuna gaba sai ku a restaurant ka ganshi ka je za ka ci abinci ka gama yayi kama ma bai ganka ba da ka je biyan kuɗi kila ka riga shi zuwa sai ka biya hadda nashi ka fita ko kana gurin ko ka fita yanzu zai biya a ci an biya maka waye wannan bai fita kuma ya san kai ka fita kana ga za a yi <laughs> haka ne yayi ko ba wanda zai biya kai dan me zaka biya mu ya ce kudin kadin banza da zaka za a ɗiwo ya watsa maka eh zai iya maka haka ka gane amma dai Allah subhanahu ta'ala yana kallon irin wannan cikin da Allah ya sa abin zai lafa so ko da abinci ka zo ci ka ɗauki abu mafi kankanta da akan yi shi a wurin taro shine kamar shayi a teburin mai shayi ai kaga bai da yawa dan da ka je ka bar ɗari ɗari biyu na san za baka ko ruwan bunu ne da dan biredi misali ko ko ba haka ba to idan ka je wannan gurin kawai sai ka ga wani a zaune ya ce ya biya kuɗin shayinka ka kuma ya ce a sa maka mota eh amma haɗa maka da indomie. ka ji daɗi da ƙarfai idan ka zo gobe ana faɗa kana wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗu ba wanda isa sai kai haka ga wannan da ya biya maka kuɗin shayi to ai kaga za ka ga cewa lalle akwai akwai gyara a maganar ka ko shi zai ce wani ya haƙuri za ka haƙura shine abin da ake magana to saboda haka ce ba ta da na hudu ita wannan Allah ya yi umarni a kyautata ma wanda yake akwai gaba tsakaninka da shi yadda za ka kyautata masa ya ce liya rudduhu anhu tsab'uhu at-tayyib al-asli ila al-muwalati wal musafa dan ɗabi'arka ta asali ta cewa kai ɗin ba fitinanne ba ne sai ta koma ku zamanto masoya juna da kuma yafe wa juna wa ya amuru bil isti'azati bihi min al aduw shayatin kuma Allah ya bada umarni a nemi tsarin Allah daga abokin gaba na shaytan kenan ka kalli wannan abun kamar yanzu Allah yana ba mu formula ne guda biyu idan ɗan adam ne ɗan uwanka kuke gaba da shi me aka ce kai ya fiya da kau da kai ko ba ka bane amma idan shaidan ne fa addu'a za ka yi karoji Allah ya kare ka daga sharrin ta da bala'in a cikin ayoyin guda uku duk gashi nan an yi magana akan su kaga babbancin gaban ɗan adam da wane da shaidan kenan yace id la yaqbalu masani'atin wala ihsana domin shi shaidan fa bai karɓar ka kyautata mai bai san insani ba dan Allah za ka kirtawa shi dan shine idan an gama azumi ka tafi ka je ka sha giya da wuni ka ce kun je oyoyo dadi shaidan kamar yadda suke yi zai ji dadi ya ce gobe ba zai sa ka kai ka aikata sabo ba Mu mai za ka yi ma ka ce wai ka faranta wa dan? saba mu Allah kenan fa kuma haka ba to shi bai karɓi wannan to dole kawai shi addu'a ce tsakanin ka da shi Allah ya tsare ka amma shi ko dan adam wala duk wannan abin da muka faɗa an ce wa dan adam duk zafin gabar da ke tsakanin ka sai ka yi kai sai ta yi sanyi wala yan bugi gaira halaki bin adama shi ba abin da yake nema sama da yauce da ya halakar da dan adam shi abin da yake jirgin li shiddatil adawati bainahu wa bain adam min qabl saboda tsananin gabar da ke tsakaninsa da annabi adam tun da can to ita ce ta sa shi fa bai da wani buri da ya halakar da dan adam ba kai kuma dan adam ne matsan shi ne shi yasa kana sako kanka duniyar nan da zungura zai fara maka ce to kai ba mu ci gaba to kenan amma in adam irin ka shi kenan za ka iya faranta masa inda ka munana masa da ka ba shi hakuri shi za ga ai annabi ya shar'anta ma yin ƙarya a wajen babu sulhu ko aka bari sai ka je ka ce wane ya ce kaza alhalin bai faɗa ba amma dai duk a babu sulhu kuma sai ka ga abin ya haifar da ɗa ne da gani Allah ya kawo mana mafita saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu lura bambanci muna da lokaci da za mu ƙara wannan wanki biyar malam ya ce a tashkik bai da tsaure za mu ɗanye shi ɗan gajere ne ya ce a tashkiku fi tauhid wato shakka sanya shakka a tauhidi kadai ta Allah dole daga cikin hanyar da shaɗan kifara da ɗan adam ya ce inna tauhida huwa asasul islam shi tauhidi shine asalin tushen musulunci wa sarfahu shamil kuma shine ainihin wato kololuwarsa a huwa sirru fil intisaratil Musulmin al-awwal Allah kuma wannan shine sirri na nasarorin da farko musulmin farko suka ci nasara a dukkan abubuwan da suka kutsa a ciki na yaƙi ne na da'awa ne wallahi tauhidi ne sirrin nasararsu malam ya ce wa alaihi qamatul imbaraturiyatul islamiyya akan sa ne babbar daular musulunci ta kafu ya annahu huwa alladhi yasna'u ar-rijal domin shi tauhidi shine wanda yake samar da mazaje wanda a kira su suna mazaje na gaske ya ce wa alaihi madar islam kuma akan tauhidi musulunci yake kewa da komowa wani haza kanat mu'azami hajamati saboda haka ne ma ya zama galibin wato da hare-haren da shaitan yake kaiwa muwajjawahatun nahwa hadal asas wallahi yana kai shi ne bangaren wannan asas tauhidin da ya zo shaitan tauhidin yake so ya taba shi za ka ga abu na farko da yake fara yi so yake sa a shirka ba wirin kenan ba sai ta ba abin da yake so kenan kallo wanda zai zo ya ce yana son manzo Allah kuma ga ya yi shirka ya mai da manzo Allah Allah shi kansa ma ya mai da kansa Allah ya mai da kanshi Allah sai bi yake tabawa wa dalika wannan dai sarh din na tauhidi da musulunci ke da shi shi shaɗan yake duka zai idan mutum bai da lafiya likita ya duba shi zai ba shi magani ya san ina ne in yi daka a jikinsa ciwon zai warke haka ne ya ba shi maganin abu kaza kamar yanzu misali ake a ce kai na ciwo na ce kai shi bai ciwo sani yake na ciwon wani wuri shedan zai likita ya zo ya tashkish abin da ake cewa tashkish ya yi da diagnosis ɗinka zai zai maka ne sai ga baka wani magani ba a kai zai ce ka abu ba zai ce ka shashi ne ko aka bane sai ga kuma kan ya daina ciwo ka je ma likita kafa ka sha kumbura sai ba ka wani magani da za ka sha ko ka ci kawace bar kaza sai ka kuma ciwon ya bace ba na haka ba to duk irin wannan ai eh, to haka tauhidi yake shine wani abin da idan aka taba shi to shi ke kenan an taba ainihin wato asalin abin da ake bukata kamar dan adam da annabi ya kwatanta da zuciya ya ce akwai wani tsuka a cikin zuciya a cikin jikin dan adam wanda in ta gyaru duk jikin mutum ya gyaru idan kuma ta lalace duk jiki ya lalace to haka shedan shi ma yake wato da yake mugu ne ya gano menene in ya daka kawai dan adam ya gama da dan adam aka ci aka wayi gari ba ka da tauhidi ai ka gama asara Allah ya tsare mu kuma aka wayi gari kana da tauhidin ka yana nan daren da kan baka rasa imanin ka da tauhidin ka ba wallahi ka ci nasara shedan kai ka ci nasara akan shi Allah ya ce fa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa قال rasulullahi الله صلى الله ya ce ya ati يا ahadukum shaydan na zuwa wa ɗayanku bai ya kulu sai ya ce masa man khalaqa kaza sai shaydan ya ka yana maka wasu wasu wai wai halicci kaza shaydan ne zai ka wai ni wannan abin da nake kallon shi wai halicce shi ne shedan ne zai maka wannan ya ga maka ka sai ce man khalaqa kaza sai kuma sai ce maka to kaza fa kuma shi ba wai halicce shi hatta ya kula har sai ya kai ka a waye halitta waye halitta sai ya kai ka matakin marka na karabuka waye halitta Allah shi kai shi ga mu yace fa idza balaghahu idan haka ya kai ga mutum yace fal yastaiz billah mutum ya maza ne matsarin Allah bai wal yantabih ko wal yantaraha ya ainihin wato matsa daga gurin kawai kawai a inda ka tsaya kana tunanin ma canza guri kuma ka je cikin jama'a ta hira ana dariya ko ka je ka karanta littafin Allah ko kai wani abu shaidan ne Allah mu dauke sarki ya tsare mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauke sarki ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah